وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون سكتي سلام واسك ƙarya da wuta ba za ta shafe mu ba kuma ba za mu shiga cikinta ba sai wasu ‘yan kwanaki kaɗan ya kai wannan annabi ka ce da su shin kun yi wani alkawari mai ƙarfi da Allah akan haka idan kun yi haka to haƙiƙa Allah ba baya saba alkawarinsa ko kuwa kuna faɗar ƙarya ne da abin da ba ku sani ba dangane da Allah.